saiu do RM, não faças isso todos os dias. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da saukaran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance mu na karshe a yau laraba farko a watan Satumba watan Nuwamba shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu nufi najeriya inda shugaban kasa bola ahmed tinubu ya kaddamar da wani kwamiti na musamman domin yi wa aikin 'yan sanda garan bawul muna kuma da rahoto kan tsarin haraji a kasar ghana kamar kowace ranar laraba hassan umaru tambuwal zai shigo da rahoto na musamman da a yau ya haska fitila kan hadarin motoci a najeriya sai kuma labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum ya ba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kun makeri. 'Yan sandan Najeriya sun faɗa a yau laraba cewa an kashe akalla mutane 40 a jihar Yobe daga ranar Litinin zuwa jiya talata a wani hari da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai. inda suka harbe 'yan ƙauye da tada nakiyoyi a halin da ake wato ke zama mafi girma a cikin watanni goma sha takwas da aka gani a jihar arewa maso yammacin ƙasar. an kai harin ne da misalin karfe 8:30 na dare a ranar litinin a ƙauyen gurokayayi da ke karamar hukumar gaidan a jihar yobe in ji kakakin 'yan sandan jihar abdulkarim dungus ya ce maharan sun buɗe wuta a kan 'yan ƙauyen inda suka kashe akalla mutane goma sha bakwai kana a ranar talata suka tada nakiyoyi da suka hallaka akalla 'yan ƙauyen 20 waɗanda suke dawowa daga bisan mutanen da aka fara kashe su a harin na farko ƙungiyar ta 'yan ta'adda tana kashe mutane tare da wato garkuwa da su a jihar borno da ke zama cibiyar ayyukan 'yan ta'addan inda suka fi tsamari da aka wato aka kwashe shekaru goma sha hudu ana yaƙi da su a najeriya shugaba bola tinubu da majalisar zartarwarsa sun tabbatar da kasafin kuɗi na dala biliyan biyu da miliyan ɗari takwas a ƙasar wanda ƙasar ke bukata cikin gaggawa domin inganta sha'anin tsaro a ƙasar. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana kan hanyarsa zuwa isra'ila da jordan gobe alhamis yayin da isra'ila ke kara ƙa'imi a hare-haren mai da martani akan kungiyar hamas blinken zai zarce zuwa kasar japan a mako mai zuwa domin halartar taron ministocin kasashen waje na kungiyar kasashen g7 a birnin tokyo kafin daga bisani ya zarce zuwa koriya ta kudu kanin yaji zango da a india wannan ziyarar da blinken ke yi shine na biyu zuwa isra'ila wato tun bayan mummunan harin hamas a ranar 7 ga watan oktoba amurka dai tana taimakawa isra'ila a yakin da take yi da hamas kana kuma tana shirya aikin jin kai ga falasdinawa a gaza ma'aikatar lafiyar gaza da ke karkashin hamas ta ce farmaki da isra'ila ke kaiwa ta sama ya kashe akalla mutane 8,500 lamarin da ya jawo bacin rai ko kuma damuwa a yankin da ma wurare da dama a duniya a yau laraba kasashen turkiya da iran sun yi kira ga shirya taron yanki da zumar kawo ƙarshen yakin isra'ila da hamas ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya gana da takwaran aikinsa na iran hussein amirullah wani gudu wato wuni guda bayan da babban dan diplomasiyan iran din ya gana da shugabannin hamas a qatar iran ta yi kashedi cewa kungiyar 'yan bindigan da ke samun goyon bayanta a yankin ka iya kai hari akan isra'ila akan yaƙi da take yi da hamas din fidan ya ce turkiyya tana kara matsawa akan gaggauta kawo wato tsagaitauta saboda idan ba a dau mataki ba wannan rikicin ka iya bazuwa cikin gaggawa ba tare da samun mafita ba labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a hali da ake ce kuma shugaban addini a iran ayatollah ali khabini ya yi kira ga kasashen musulmi a yau laraba da su yanke hulɗar kasuwanci da isra'ila har da ma batun aiki mata man fetur a matsayin martani ga barin wuta da take yi a gaza tun lokacin da mummunan harin wato lokacin da mummunan harin da hamas ta kai a kasar isra'ila dai ta ci gaba da ruwan bama-bamai a zirin gaza tun bayan da mayakan hamas suka tsallaka iyaka a ranar bakwai ga watan oktoba suka kashe sama da mutane 1,400 waɗanda su fararen hula ne a cewar jama'an isra'ila dole ne gwamnatocin musulmi su gaggauta neman hanyar kawo ƙarshen wannan muggan ayyuka in ji kamini yana faɗawa wani taron ɗalibai a tahiran a ƙarshe a yau laraba wata kotun ƙasar indonesiya ta ɗaure shugaban wani kamfani da wasu jama'ai uku na kamfanin da ya maganin tari da ake alakantawa da mutuwar yara sama da 200 akan take dokokin kariya na magunguna in ji lauyan kamfanin an zargi kamfanin na indonesia afifama da yin maganin tarin yara da ke cike da sinadarai da adadin su ya wuce kima kana masu shigar da kara sun tuhumi jami'an guda hudu da yin ganganci na kin gwajin abubuwan da ya kamata hada magungunan da su duk da cewa suna da hali da kuma alhakin yin hakan a cewar takaddun sammaci. a gaida baba yakubu makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc taskar rahotannin namu a fadar mulkin Najeriya inda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da wani kwamiti na musamman domin yin garan bawul a tsarin aikin 'yan sanda kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana. president has special Gwamnan jihar Bauchi kenan, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad yawa 'yan jaridu karin bayani jim kaɗan bayan wani taro da shugaban ƙasa a nan abuja akan wani kwamiti da shugaban ƙasar ya kafa da zai sake bitar tsarin aikin 'yan sanda a najeriya da nufin cike ire-iren gurbin da ake da su da hakan zai baiwa 'yan sandan damar sauki nauyin da kundin tsarin mulkin najeriya ya ɗora masu lauyan tsarin mulki barista yakubu sale bawa ya mun karin bayani bisa doron doka ko menene aikin wannan kwamiti a wannan kwamiti idan kai maganar dokoki da suka shafi harkar aikin ɗan sanda a najeriya za ka yi maganar kundin tsarin mulkana za ka yi maganar nigerian police service commission na biyu na uku za ka duba maganar nigerian police act wato ita kanta dokar da take gudanar ko kuma ta zama ginshiki ta da take tafiyar da kuma gudanar da aikin ɗan sanda a najeriya don wannan kwamiti zai zama da tasiri tasiri ya duba maganar kuɗi wato funding za a duba maganar da'a a aikin polis za a duba maganar inganta jin daɗin su ganin gwamnatoci a baya sun yi ta ɗaukar matakai daban-daban don gyara tsarin aikin ɗan sandan amma masana suka ce ba wani tasiri da hakan ya yi to a wannan karo akwai yiwuwar samun sauyi tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu ba wai kwamiti din ba ne Abin da za mu duba shi ne in sun ba bada nasu shawara gwamnati za ta dauka ta yi in ka duba mambobin kwamitin tun ba ma shi shugaban na yan sandan ba solomon arase ya yi aikin dan sanda kuma wasu maganganu da yake yi na aikin yan sanda abin yana faranta rai gwamnati ta kaddamar duk wani shawara da suka bada to amma ka san shi aikin ɗan sandan Najeriya abin ya dade da taɓarɓarewa ya ɓaci sosai. Abin da ake so ba wai za a samu kwamiti ne kawai ba. Ana neman canji ne da yawa ban yi tsammani kwamiti irin wannan wadda hada gwamnoni suna da lokacin da za su zauna su yi aiki da ya kamata a ɗauko ta tun daga ƙasa har sama a gyara aikin ɗan sanda. Abin taɓarɓarewan ya yawa. Akwai abubuwa da yawa da wani laifin 'yan sandan ne wani ba nasu ba. yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan kwamiti zai yi wurin gyara aikin dan sandan da a baya suka yi ta suka dangane da yadda suke gudanar da ayyukansu da ta kai har ma zanga-zanga aka yi a sassa daban-daban na kasar domin ganin karshen wani sashi na rundunar wato nsas hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda ake takun saka tsakanin kungiyar kwadago da hukumomin gwamnati kan batun tsarin haraji kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Idris Abdullahi ya haɗa mana. A cikin wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai mai ɗauke da sa hannun babban sakatare Abraham Kumsun, haɗakar ta yi girarin cewa harajin da ake cewa nuisance taxes a turanci wato wani kaso na farashin siyar da kaya ko ayyuka wanda mai sayan kaya ke biya kuma mai sayarwa ya aika zuwa ga hukumar haraji na kasa na haifar da koma bayan ci gaban tattalin arziki ta hanyar daƙile ci gaban kasuwanci tare da ɗora 'yan ƙasa wahalhalun tsadar rayuwa da kuma kawo cikas ga ayyukan masana'antu. haɗagar ta ce ta yi imanin cewa sake zuba waɗannan harajin wato nuisance taxes da na wasu kayayyaki da aka ambata abu ne da ke buƙatar gaggawa domin haka gwamnati ta ba da fifiko wajen duba ga hakan a kasafin kuɗin 2024 wani bincike na baya-bayan da haɗin gwiwar kamfanin kpmg da hukumar undp suka gudanar ya nuna matukar tasirin da wasu haraji kan harkokin kasuwanci a yayin da ake shirye-shiryen gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2024 harajin da binciken ya gano da ke buƙatar a yi duba a kansu sun haɗa da harajin saƙon kuɗi ta hanyar electronica wato e-levy harajin covid-19 harajin shigowa da kaya harajin man fetur da harajin ci gaba mai dorewa waɗannan harajin na ci wa 'yan kasuwa tuwa ƙwarya wanda ke janyo tsadar kayayyakin masarufi ga 'yan ƙasa shi ko mai masana za su ce game da wannan kira hamza tijjani mai sharhi ne kan tattalin arziki da harkokin kuɗi ya ce babu shakka haraji na cikin hanyoyin da gwamnati take samun kuri wurin gina kasa sai dai wani lokacin haraji kuma yakan addabi masu kasuwanci idan hanyoyin da ake karba aka dan samu tangarda idan mun mai da hankali kan gana musamman irin kudade da gwamnati take samu bangaren haraji ba kudi ne da yake yana da soka idan aka kwatanta da wasu kasashen da ke daura da gana musamman kasa kamar togo burkina faso da saura saboda kudin da gwamnati take samu bai wuci kaso goma goma sha uku cikin dari ba da na ga cikin yarjejeniyar da ghana ta yi da asusun ba da lamuni cewa kowane watanni hudu ya kamata a ringa kara wasu haraji sa'annan kuma in ma ba fito da sabbi ba harajin da ake biya ya kamata a daga su ya kai sama wannan yana cikin manya-manyan sharuɗan da ghana ta wato ta amince da asusun ba da lamuni ta ajiye mata to wannan kuma ina jin matsala ce babba to sai dai wai abinda da ba za a yi duka ba ba za a yi abar duka ba muna kiran gwamnati har wa yau akwai wasu wasu harajujjuka da yake an sa su idan muka mai da hankali yau ba su iya biyan bukatun da yake an nema su biya to wannan kuma gwamnati na da dama ya janye su musamman kaman covid-19 sannan kuma akwai e-levy wannan duka muna kira gwamnati in akwai yuyuwa a janye su yadda za a yi masu sana'a su yi sana'a su ba da sun shiga matsala ba sannan kuma gwamnati kuma ta yi ta samu kudin da take bukata yadda ya kamata yawan harajin da gwamnati ta sanya wa kayayyaki da wasu ayyuka na matukar tasiri ga rayuwar jama'a wajen biyan bukatun yau da kullun da kuma tallafawa iyalansu domin haka muryar amurka ta nemi ra'ayin wasu 'yan ghana game da wannan kira da kungiyoyin kwadugon suka yi usman yusha ma'aikacin banki ne ya ce ni a nawa ra'ayi ban ce a da shi samsam watakila in za ya strategizing shi kan na za yi ko eh, a rage shi ne ko kuwa a duba akwai wani class da za su iya su suna biyan wannan tax to na ganin da shi zai fi da yake kasa tana iya tafiya ne da irin shi tax tax sun da wato eh, citizens ke biya ni ne mustapha daga kira ghana a ra'ayina mutan ghana suna yi haraji da yawa yana daga cikin dalilin da yasa kayayyaki ke da tsada ko za a safin kuɗi da za a samu shekara wato shekara dubu biyu da ashirin da a soke haraji na 19 labi da yi labi in ka duba na 19 labi yanzu ba ciwo yasa ban gaya min da yasa ya kamata mu biya ba na haraji ba in ka duba kuma yi labi har yanzu kuɗin da suke nema ba su samu yasa ya kamata soke wannan a haraji kokari na na ji daga bakin wani jami'i a ma'aikatar kuɗi game da wannan kira da haɗakar ta yi ta ci tura a ranar talata 31 ga watan oktoba kakakin majalisar dokoki alban bagbin ya sanar da cewa majalisar za ta karɓi bakuncin ministan kuɗi mr ken ofurata a ranar 15 ga watan nuwamba domin ya gabatar da jawabin kasafin kuɗin shekarar 2024 idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana To ma da labari kuma mu taɓo harkokin sufuri wani abu da ya zama tilas a wasu lokuta kuma yake zama sanadin rasa rayuka da dama. Wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoton da ya haɗa mana. A kowace shekara ana samun haɗuran ababen hawa manya da ƙanana a sassa daban-daban a faɗin Najeriya. Wata ƙididdiga daga hukumar kare haɗura ta Najeriya FRSC a takaice ta ce a shekarar 2022 an yi haɗuran ababen hawa har sau dubu uku da da da shida hamsin shida. yankin arewa maso tsakiyar Najeriya yake da yawan haɗura guda dubu da da da ɗari bakwai biyu. sai mai bi masa jihar O Ogun a kudu maso yammacin Najeriya inda an kai haɗura dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da uku sai jihar Nasarawa mai haɗura ɗari tara da hamsin da tara kana a jihar Kaduna an yi haɗari ɗari takwas da saba'in da biyar jihar Oyon Najeriya na da haɗura ɗari shida da hamsin da tara da dai sauransu ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce mutane dubu arba'in da ɗaya da ɗari shida da tis'in da uku ne suka mutu a dalilan haɗuran ababen ababen hawa a duniya a shekarar ta 2022 wasu alkalun masu nuna cewa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne ke mutuwa kana miliyan ashirin zuwa miliyan hamsin suna samun raunuka daban-daban a sakamakon haɗurran ababen hawa a duniya. Shin ko me yasa ake samun yawan haɗura a tituna da hanyoyin mu ga wasu direbobin Najeriya? Lawal Abubakar, ni direba ne. Wace irin mota kake jiya? Babban mota. kana da kana jan mota? Na kai imanin shekara goma goma sha bakwai ka taɓa yin haɗari da mota ko so ɗaya ka taɓa ganin wannan ne haɗari da mota da yawa ko to ana ka gani me ya jawo wannan haɗari matsalolin hanya dangance da ramumuka domin hanyar mu bai wuce kilomita ɗari da sittin ba amma za mu iya kwana biyu ba mu kai kwanta gora ba lokaci kaɗan za ka ga mota ta azan ta hwa. ana hasaru da yawa mota tana faɗuwa a hanya kuma gashi ba gudu ta kabitan da babu kyan hanya kana nufin nauyin kaya ne ya ja ita ta faɗi mu matsalolin hanya ne mota tana eh, tana tsaye sai ta faɗi akan matsalar hanya jami'an hukumar kare haɗura watan road safety gwamnati a takaice sun ce ku direbobi kuna mugun lodi shi ya kawo wannan ba haka bane ta yaya za a yi wurin da bai da kyau a yi gudu ko a yi mugun lodi idan gwamnati ta gyara mana wannan wuraren ai duk wasu matsaloli in Allah ya da ba za su faru ba sunana Abdulrazak Muhammad Jami na tuka trailer daga ban trailer na kuma tuka bus babu motar da ni bani yanja yanda nake ga to daga nan Ibadan da wace jiha da wace jiha kake zuwa a Najeriya eh kaza sai ba duk kasan ya babu ne ban zuwa arewa ma duk aka babu ne ban sana a nan kasan ba ka dade kana jamhuriya daɗe na zan kwana biyu. To a cikin jihohin da ake zuwa ka taba faduwa da mota? Na faɗi mota. Motan dizu ne ta zuba mai a hanya. Aka dan ya yi hakan ga MT ne ke ran nan. Da na ke wajen shi sanci ya doke ni. Sau nawa ka faɗi da mota? Su daɗi nan ne. Hukumar Road Safety ta Najeriya ta ce yawancin direbobin da ka faduwa da mota suna mugun lodi ne wasu na mugun gudu wasu ba san alamomin hanya ba. Inda fa ta gaskiya wallahi wallahi kuransu suna mugun lodi. Yanzu ba kamar ta da bane. Da lokacin da da duka kayakin da za ka doka ba zai wuce dubu talatin ba ko ko dubu ashirin da biyar amma yanzu an samu mota wanda yake lodi almost about Seventy tons na kaya kuma watakila ma ya kara fasinja za su trailori za su zo na sai su kara fasinja amma wannan bai dace ba gaskiya to irin mugun gudun da aka cewa ku direbobi kuna yi fa abin da zai ke kawo gudu su cikin saye shaye suka sha ko jiya ko kwaya kan ga sha kama gudu maman dogo to bisa ga tsakani da Allah matsalolin da muka samu ga hanya ga yanzu ga dai mu na mu bangare sai mu ce hukuma ta yi Allah da mu kuma ta yi watsi da harkar mu saboda ba matsalar mu in za ka sakkwato bakin jaba zuwa kwantagora daga makwa in ka tashi da sahi kana kwana uku ba kai kwantagora ba saboda rashin hanya a shekara mutane sama da dubu goma sha uku har da yan kai sun taba mutuwa a Najeriya a sakamakon haɗura kai a matsayin ka na direba ya kake kallon irin wannan ɗimin hasarar rayuka wannan hasarar rayuka da Allah ka jarauta mu da su na rashin hanya ne saboda idan za ka tsaya ka diba daga nan zuwa jaba ai kaga an gyara hanya haɗarin da aka yi tsakanin jaba zuwa kwantagora ba a yi ne ne na kaga yanzu talaka saboda man da ya tsada dole ya hau babban mota manyan motoci ba a su don ɗauka fasinja ba an su don ɗauka kaya ne kawai fasinjan da aka ɗauka wani ba aka ansa gare ba taimaka mai ne a to kaya. irin haɗarin da ke ciki idan Allah ya kawo kaddara abin da ba a fata akila mota ta faɗi ele wannan kam ana samun wannan akwai inda in mota ma ta shiga wani rami kusan rabin bodin ta cikin rami yake ana ta haka na rashin hanya dai akasari shine umar abu isa ga abubuwa sunana Alhaji mutala Fa'o direba a matsayin ka na direba kana da labarin cewa shaye-shaye maye da mugun lodi da mugun gudu da shiga magoya kwana da rashin sanin alamomin haya suna cikin abin da ke kawo haɗura a Najeriya. Ba zan ce haka nan ba ta kasancewa ba amma mahi yawan akasarin abin da ke faruwa yanzu rashin hanya ya yi damun mu a Najeriya saboda yan kadibi yanzu daga makwa zuwa kwantagora abin da ya kai ka ya kai ka har wajen maga iyaka da zamfara ba mu da hanya wannan wajen. Tahiya ce wadda ba ta wuce a yi ta ayini guda ba amma yanzu kana yin sama da sati ɗaya kana wannan tahiya. An kadiba duba irin wahalolin da mutane ke fama da shi a hanyar abun tausayawa to amma gaba ɗaya gwamnatin tamu ta Najeriya ta yi kamata manta da wannan yankin ma gaba ɗayan shi yawancin direbobin da ke bin manyan hanyoyin Najeriya ba su san alamomin hanya ba wani idan ya ga kamar an rika hannun yaro ba zai gane ba idan ya ga danja ta nuna ba zai gane ba wani idan ya ga an nuna kwana ko an miƙe ko kibiya sama ko kibiya ƙasa ba zai gane ba me za ka ce to wannan sakaci ne na gwamnati saboda lallai akwai wanda yake za ka ga ya hito ne daga ƙauye ya iya mota ƙauye kuma kai kai tsaye za ka ga ya zo ya hau babban titi yana tuki masu kiyaye haɗura a tituna irin road safety suna koya mu direbobi alamomin hanya haka ma watan jami'an kula da lafiyar motoci watan BIO su ma suna taimakawa wajen nuna ma direbobi irin alamomin hanya da kuma abin da ya kamata su yi ba ganin su ma direbobi suna nasu lahi domin ba su je sun koya ba suna da nasu lahi amma gwamnatin ta To ya batun shan kwaya ga direbobi ana samun ma shan kwaya Mr Ezekiel Son Allah shine shugaban hukumar hana haɗura a jihar Ondo watan kofkom Komanda ya yi bayani a game da abin da ke sa ana samun haɗura a Najeriya. Akwai hanyoyi guda uku da hatsari ke aukuwa. Akwai ɓangaren ɗan adam wanda shi ke tuki ko mota ko babur akwai yanayin ita na'urar mota da kai shi karfe. Sannan abu na uku shine misali hanya. To kaga wayannan uku to bar mu koma ɓangaren abinda muke kira a turance human factor. Misali mota ne akwai direba. To a ɓangaren direba akwai hanyoyi da yawa da direbobi su ma suke iya sa hatsarin ya auku direba yana ganin cewa ai shi ya saba da hanya ya saba da motarsa a ganinsa ba abin da zai faru da irin tukin da yake to kaga wannan daga faɗin shi ma ka san hanya ce ta hatsari muna son direba ya san cewa mota taya takan iya fashewa tito yana iya ketoro hanya yaro yana iya wuce hanya akwai dabbobi direba ya kasance da masaniya ce cewa birki yana iya ka taka shi ki damawa to a rabu da batun cewa na san komi a lura da dokoki kaga bangaren direba kenan sannan yawan gudu saboda haka ina kira fasinjoji cikin mota su ji sa kai malam ka lura ka lura ka lura idan bai saurare su ba inda aka samu road safety a hanya yan sanda ko sojoji wanda aka samu da jami'an tsaro wannan mutumin nan a mika shi ga hukuma ana zargin jami'an guda karban na goro su kyale direbobi suna mugun lodi su kyale direbobi suna mugun gudu su kyale direbobi ma ko takardun mota ba su da kaga ga aikin mu kafin ka tafi hanyar nan sai ka sanar da mu cewa ga kuɗin da kake da shi idan aka iske ka da kuɗi biye da wanda ka ce mana ga abin da ke a duk wanda kama da kuɗin cin hanci da rashawa korarsa za a yi daga watan janawari zuwa watan yuni na wannan shekara ta 2023 haɗuran ababen hawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane dubu 4,387 a Najeriya. Jihohin Bayelsa da Katsina su ne da karamcin hadarin mota a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ta gaida Malam Hassan kada a sha'afa kuna sauraron sashen Hausa ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma uh, ga Redwan Abbas da labarin wasanni. wasanni a takaice. wasan kasar ghana biyu muhammad kudus da thomas partey na cikin 'yan wasa da an ka zaɓa wa kyautar shekara da wasa na afirka na shekara ta 2023 'yan wasan na west ham united da arsenal sun samu kamfen su a kaka ta shekara ta 2022 da 23 ya gudana cikin nasara a kilabin ɗinsu daban-daban inda kudus ya taka rawan gani cikin kakar wa a yasa shi kuwa partey ya taimaka wa arsenal ta samu shiga uefa champions league a farkon lokaci lokaci cikin shekaru bakwai bayan da ganas sun kammala kakan karshe a matsayi na biyu a halin da yanzu kudus ya zura kwallaye sha takwas ya kuma baya daga dammawa bakwai yayin da ayas ta kallama kakana matsayi na uku tare da isa wasan karshe na nvb kafa dan wasan mai shekaru 23 shine tauraron kasar ghana a gasar cin kofin duniya inda ya ci kwallaye biyu cikin wasanni uku wa black stars kaɗan a a cikin 'yan wasan da za su yi takara da su sun hada da rami benz baine algeria da borussia dortmund da riyad mahrez na algeria da al'ahali da edmond tapsoba na burkina faso da bayan leverkusen ƙungiyar 'yan wasan matan ƙasar ghana da black queens za ta fuskanci ƙasar zambia zagaye na uku na wasannin neman gurbi a wasannin olympic na shekara ta 2024 bayan ta yi waje da benin a zagaye na biyu ƙasar ghana tarin jayi benin din ne da yawan kwallaye biyar da nema ta samu tsallakawa zuwa zagaye na gaba inda za su gamu da zambiya kasan zambiya ta kai wannan zagaye ne bayan bata cura kwallo ba ko su ɗaya amma ta samu izawa gaba kasashen biyu za su ja daga da juna cikin watan fabrairun sabon shekara a wasan nata a nan accra sports stadium a ranar talata da black queens ta zara kwallo guda biyu bayan an dawo hutun rabin lokaci benin na nema hukumar kwallon kafar afirka kafa a takaice ta zaɓi alkalar da za su kula da wasa tsakanin ghana da madagascar a wasan neman gurbin shiga gasan cin kofin duniya cikin watan nawamba alkalin wasa san mer gazaza daga morocco zai yi alkalanci yayin da brinsi zakaria da nasiru hamza suma daga morocco din za su zama mataimaka na farko da na biyu aljazbari nordin zai zama alkali na hudu shaibu ahmadu daga nigeria zai zama mai lura da alkalin sai kacalla baba gana kalli shi ma daga nigeria zai zama kwamishin din wasan an dai shirya za a yi wasan a baba yara sports stadium da ke akuma sai ranar juma'a 17 ga watan nuwamban shekara ta 2023 kuma daidai karfe 4 agogon gmt za a soma wasan kamar yadda hukumar kwallon kafar duniya ta nuna da wannan muka so karshen labarin wasannin ridwan allah muktar abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. gaida Ridwan har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma ga baba yakubu makeri da tishin muhimman kanin labarai yan sandan najeriya sun faɗa a yau laraba cewa an kashe akalla mutane 40 a jihar yobe daga ranar litinin zuwa jiya talata a wani hari da ake zaton mayakan boko haram ne suka kai inda suka harbe 'yan kauye da kuma tada nakiyoyi a halin da ke zama mafi girma a cikin watanni goma sha takwas da aka gani a jihar da ke arewa maso yammacin kasar an kai harin ne dai da misalin karfe takwas da rabi na dare a ranar litinin a kauyen guruka yayi da ke karamar hukumar gaidam a jihar yobe in ji kakakin 'yan sandan jihar abdulkarim dongos sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana kan hanyarsa zuwa isra'ila da jordan gobe alhamis yayin da isra'ila ke kara kaimi a hare-harenta na mai da martani a kan kungiyar hamas blinken zai zarce zuwa kasar japan a mako mai zuwa domin halartar taron ministocin kasashen waje na kungiyar kasashen g7 wanda za a gudanar a birnin tokyo kafin daga bisani zai kai ziyara a koriya ta kudu kanaya da zango a kasar india kasashen a yau laraba kasashen turkiya da iran sun yi kira ga shirya wato wani taro na yanki da zammar kawo ƙarshen yaƙi da isra'ila ke yi da hamas ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya gana da takwaran aikinsa na iran hussein amiradullahi wani wato wuni guda bayan da dan diplomasiyan iran din ya gana da shugabannin hamas a qatar iran ta yi ni cewa kungiyar 'yan bindigar da take goya baya a yankin ka iya kai hari a kan isra'ila saboda wannan yaƙi da ake yi da hamas a halin da ake ce kuma shugaban addini a kasar iran ayatollah ali khamenei ya kira ga kasashen musulmi a yau laraba da su yanke hudun kasuwanci da isra'ila har ma da ake mata da man fetur a matsayin martani ga barin wuta da take yi a gaza wato lokacin da wato uh, hamas ta kai mummunan hari a yankin a yau laraba kuma wata kotun kasar indonesia ta daure shugaban wani kamfani da wasu jama'an kamfanin guda biyu da suka yi maganin tari sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji mu da wani sabon shirin sai ku kasance tare da mu gobe kuma lokacin da za mu kawo muku rahotanni na musamman da muke shiryawa kafin nan za ku garzaya dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter domin samun karin bayani a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da baba yakubu muke da ya karanto labarai da fiona da ta hada shirin da kuma injiniya mu na yau david alheri ke muku fata alheri.